Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo wato 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a bakwai ga wato goma wato bakwai ga watan Afrilu shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A daren jiya Alhamis ne sojojin Amurka suka yi romba mai masu linzami ga kasar Siriya. Shugaba Donald Trump a jiya Alhamis ya karbi bakuncin takwaransa na kasar China Xi Jinping. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi suka da kausar lafazi ga koriya ta arewa kanin labaran kenan bayan samun gawar wani babban kwamandan sojojin ruwan najeriya kwance cikin jini masu kula da lamura suna gani da walaki abubuwa sun faru a ƙasar nan wanda suke bukatar mutane sun me ya faru musamman wannan na boko da kuma abubuwan da aka yi na karkatar da kuɗaɗe na makamai na a ce wanda yake cikin wannan kwamitin ya rasa ransa a wani irin yanayi wanda ba a san shi ba. Muna kuma da rahoto kan rikicin shugabanci da ya ƙici ya ƙicin yewa a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali inda banda amsa tambayoyin masu sauraro na kiwon lafiya za ku ji matakin da hukumomi ke ɗauka na shawo kan ciwon inna da ke janyo asarar rayuka a najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai masu hare assalamu alaikum a daren jiya alhamis ne sojojin amurka suka yi ruwan mai masu linzami ga kasar siriya domin ramo harin makami mai guba da sojojin siriya karkashin jagorancin shugaba bashar al-assad suka yi wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan ɗari wannan shine harin farko kai tsaye da amurka ta kai ga sojojin gwamnatin siriya jerin makamai masu linzami kira amurka su ne aka yi amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan amurka da ke tekun bahar rum ana kyauta zaton waɗannan makaman sun sauka daidai inda aka auna su a kudancin sansanin sojan saman siriya wannan harin dai ramuwa ce na harin makami mai guba wanda jami'an amurka suka yi imanin cewa sojojin gwamnatin siriya sun kai a wurin da 'yan tawaye ke rike da shi a kasar ta siriya jim kaɗan da kai wannan harin shugaba donald trump ya shaidawa manema labarai cewa shi ne ba da umarnin kai wannan harin shugaban yana magana ne a wurin da ya tafi shakatawa na ƙarshen mako a gaban tekun florida ya ce na yi haka ne domin jaddada matakan tsaron amurka kana ya bayyana harin na makami mai guba a matsayin aikin dabbanci domin kuwa wannan ya yi dalilin salwantar da rayukan bayan allah maza da mata da yara ga ma dai abin da shugaban ke cewa i will tell you that attack on children yesterday had a big impact on me big impact that was a horrible horrible thing ya ce gaskiya harin da aka yi wa yara da makami mai guba ya yi matukar tasiri a kaina ban ji daɗi ba domin wannan rashin imani ne shugaba trump ya ce an yi kokarin canza tabi'un shugaba assad a shekarun baya amma hakan bai cimma nasara ba aka haka ya kira ga sauran kasashen duniya masu faɗa a ji cewa su haɗa hannu da amurka domin ganin an kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar ta siriya shugaban amurka donald trump ya karbi bakuncin shugaban ƙasar china xi jinping a jiya alhamis ya faɗa cikin rahaya yana cewa bai samu wani abu ba daga bakon nasa sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna wurin hutawar shugaba donald trump da ke malago a gabar tekun florida sun ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu kamar yadda shugaba trump ya faɗa wani lokaci can baya za mu ƙulla kyakkyawan dangantaka tsakaninmu ya ce kuma ina fatan hakan ya ci gaba a yayin ganawar shugabannin wato shugaba xi jinping na china bai ce uffan ba salin da manema labarai ke waɗanda suke tare da su a wurin cin abinci a malago suka tambaye shi sukan tambaye shi ya ki amsa tambayan 'yan jarida game da syria da kuma koriya ta arewa don farko dai gwamnatin shugaba trump da tawagar gwamnatinsa sun yi alkawarin matsawa china lamba da ta yi da ta yi wani abu don ganin kasar ta koriya ta arewa ta tsagaita inganta wato makaminta mai linzami sai lokacin da shugaba trump zai shiga cikin jirgin sa na shugaban kasar amurka mai suna air force one ya shaidawa manema labarai cewa batun bashin kasuwanci tsakanin amurka da china wanda ya kai na dala amurka biliyan talatin shine batun da zai zama sahun farko a ajandar tasu ya ce gaskiya mun jima muna kasuwanci da kasar china kuma ana wato mu wannan shine batun da za mu fi baiwa fifiko a zantawar tamu ya ce hawa kuma za mu tattauna a kan batun koriya ta arewa da kasuwanci da ta sauran muhimman batutuwa amma bai dai yi wani cikakken bayani a kan waɗannan batutuwa da ya ce za su zama su ne abin da za su tattauna a kai ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi suka da kakkausar lafazi ga koriya ta arewa akan gwajin makami mai linzami da ta yi a cikin wannan satin a cikin wata sanarwar da ta fita jiya alhamis kwamitin ya bayyana damuwarsa akan yadda pyongyang ke kunnen kashi da kokarin harzuka hukuma tare da kaucewa dukkan sharuɗan kwamitin Sulhu, da farko dai sai da kungiyar tarayyar turai ta sa wa koriya ta arewa takunkumi domin maimaita gwajin makami mai linzami da ta yi ciki ko hadda kaddamar da makaminta na roka da ta halba zuwa cikin tekun kasar japan a ranar laraba daga cikin jerin takunkumin da kungiyar ta sa mata sun hada da hana kasuwanci ko saka hannun jari a duk wani abu da ke da alaka da harkokin jirgin sama harkokin makamai da kuma harkan kwamfuta ga mutanen kasar ta da kuma sinadarin masana'antu a cikin sanarwar da kungiyar tarayyar turai ta fitar ta ce ta sa wa koriya ta arewa waɗannan jerin takunkumi ne domin ta sha take wato umarni da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya kuma tana ci gaba da zamewa babban barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya ƙungiyar ta umarci koriya da ta dakatar da dukkan tabi'unta na har harzuka hukuma kana ta jingina dukkan makamanta na nukiliya kuma ta fara tattaunawa da ƙasashen duniya amurka ta gargaɗi 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasar kenya ko suke niyyar zuwa kasar da su yi hattara domin yiwuwar barkewar tanzoma sakamakon zaben da za a yi a kasar a ranar 8 ga watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta fitar jiya alhamis ta ce gangami da zanga-zanga da ake yi da niyyar na lumana na iya rikidewa ya zama na tashin hankali sanarwar ta ci gaba da cewa masu aikata ayyukan aisha da 'yan ta'adda na iya labewa da wannan zanga-zanga domin cimma burinsu musamman ma ga baƙi tun da farko dai madugun yan adawa raila odinga ya yi gargadin cewa za a gudanar da gagarumin gangami muddin aka nemi a yi magudi a zaɓen. dama dai ƙasar ta kenya tana tarihin tashin hankalin zaɓe domin a zaben shekarar 2007 mutane sama 1,200 ne aka kashe bayan zanga-zangan wato bayan zaɓe wanda kuma faɗan ya rikide ya koma na ƙabilanci to sai dai zaben shekarar uku an yi shi a cikin lumana labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu faro takwan da batun harkokin tsaro a Najeriya inda aka samu gawar wani babban kwamandan mayakan ruwan da ke kwamitin binciken badakalar da ta shafi sayan makamai. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da ci gaban rahoton. mutuwar wannan babban kwamandan sojin ruwa mai mukamin janar riya admiral daniel ecoli abu ne da ya zo da ɗaura kai hatta ga masana harkar tsaro a najeriya daraktan labaran hedikwatar rundunar sojin ruwan najeriya navy captain suleiman dahun ya min karin bayani abin ya faru jiya da safe aka ji harbi da aka je sai aka same shi a cikin jinin sa jini jini shine daga nan sai aka kira yan sanda to yanzu dai hanyar hanyar da dai yan sanda na yin investigation bayan sun gama investigation din shi za mu ba ku statement marigayi admiral ecoli memba ne a kwamitin binciken badakalar makamai kuma na tambayi shugaban kwamitin air vice marshal john ode ko yaya zai bayyana margayin mutum ne haziki kuma rawar da ya taka a kwamitin abin ayaba ne mutum ne mai basira da hazaka to ne dai wasu jaridun najeriya suka yi ta sharhi dangane da musababin mutuwar wannan kwamandan sojin ruwa akwai masu ganin mutuwar tasa na da alaka da irin rawar da ya taka a kwamitin binciken badakalar makamai masana irin su kabiru dalla da lawanti na jami'ar ahmadu bello bello na ganin akwai buƙatar a faɗaɗa bincike shi yasa ma yake da cewa ce an yi bincike wato bincike na sosai saboda a fidda wannan ainihin wasu wasu da zai shiga zuciyar mutane musamman ma a irin wannan hali da aka samu kai ya kamata a ce wanda yake cikin wannan kwamiti din wanda yana binciken ba da makamai ba kaga abu ne wanda yake yana da zafi sosai abubuwa sun faru a ƙasar nan wanda suke bukatar mutane sun yi faru musamman wannan rikici na boko da kuma abubuwan da aka yi na karkatar da kuɗaɗe na makamai sannan a ce wanda yake cikin wannan shi kwamiti ya rasa ransa a wani irin yanayi wanda ba a san shi ba eh, ba wai ma hukumar ɗan sanda ba ya kamata DSS da kuma ainihin ofishin na ba shugaban kasa shawara kan harkokin bincike bincike kuma na na kokof na gano abin da ya faru masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ce wannan mutuwa ta mai zafi daga ranar da kace ka fara tonon dilili wa azzalumai to su babu ba fuci za su yi ba daga ranar kuma su an dinga wasan kera kenan sai eh, maganar gaskiyar da fito barayi sun fito fili an faɗi abin da suka fata na dukiyar kasa kuma su waɗannan ƙalilan barayin ba za su taɓa yin nasara ba ba za su taɓa yin galaba ba ni ma ina wannan ra'ayin. na nemi martanin hedikwatar rundunar sojin ruwan najeriya dangane da yadda ake alakanta mutuwar kwamandan nata da batun binciken badakalar makamai. a yanzu dai yan sanda na investigation in su ba gama investigation din su za a bayyana ma duniya abin da ya faru kuma ya kamata a dina jita jita saboda iyalansa da ya bari a baya abin da muke gaya mutane na cewa wannan mutumin ya rasa ran saboda haka duk wani jita jita bai taso ba. Navy kaftin suleiman dahun kakakin sojojin ruwan najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya ashe mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum lannan ka rasa shi kai kira bai amsa kira haka yake daga harkokin tsaro kuma sai rikicin shugabanci a jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya inda aka tashi taron sasantawa a babban birnin tarayya abuja ba tare da kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu nasiru adamu ilikaya ya aiko mana Taron da tsohon shugaban kasar ne shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu. Hatsaniya ta barke da ƙarshen Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed Gulag, Yarima Ingama da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar 'yar Adua. I remind the chairman, if we agree on something you don't come and change it overnight. We don't do things like that. manema labaru cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama ya yi magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. karshe dai Jonathan ya kafa wani kwamiti da zai ci gaba da laluben sulhunta 'ya'yan jam'iyyar. Jonathan din ne zai jagoranci kwamitin in kuma baya nan tsohon mataimakin shugaban ƙasa na sambo ya yi rakon ƙwarya. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin riko na Amin Makarfi. Ya ce sai an kira shi ciyaman ɗin jam'iyya. Aka ce a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da 'yan jarida. Wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda i kirawo wannan mitin ɗin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan mitin ɗinsa ne sai yanda i tsara mitin ɗin. Ai Makarfi bai ce komai ba. Ba kira wallahi caretaker committee chairman ba kuma bai faɗa ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayannan abubuwan yace in ba a yi haka ba to shi ba zai saurari mutum ba mun yi matukar mamaki suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana ba shi hakuri kuma yana ki amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya a nasu bangaren mukarrabin Madu Sharif sun ce taron ba shi da wani tasiri ga abin da tsohon karamin ministan kuɗi Yarima Ingama ke cewa ba ga abin kamar ba a fara yin mitin din a yadda aka yadda ba shine kaga sai suka shiga karamin daki to da aka shiga karamin daki kuma kuma ya muka ga dai abin da kamar dai ba dan shirya sosai ba to ka san in ka zo guri kaga kamar ba a shirya sosai ba kaga ga ka tafi yanka gida wannan abin da ya bada mamaki a ce Goodluck Jonathan yana wajen taron nan yana magana aka dinga sa in sa da shi wanda dukan ku da kuna karkashin Goodluck din nan ne me yasa kan faru lokacin da na zo ban ga an yi sa in sa da Goodluck Jonathan ba tunda dai kun fice kun bar taron nan saboda gamsu da yadda yake gudana ba me kuke jin zai faru gaba shi wato irin wannan taro ma kullun ka ra ko a gidan kake ce mu zo mu yi taron shan fura ai zai mu zo to wannan kaga kamar an zo an dan shawara ba sai ka cika cikin ka ba dama ai in kai luda ya daya wannan ya lude ya daya wannan ya rabin lude ya kaga alhamdulillah akalla dai an taru shugaban kwamitin amintattun PDP Wali Jibrin ya nuna amanna jam'iyyar za ta farfado mutane suna santa shi yasa kaga komai nata sai abu kadan sai a dawo a hura ta amma mu a pdp muke a pdp muka rayu a pdp za mu ci gaba ba maganan koma wata fati tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba, da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar. Nasira da Maili Kamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga jummai ali da shirinmu na gaba Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Mukaddashin daraktan hukumar lura da lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Emmanuel Odu ya faɗa wa Majalisar Dattijan Najeriya cewa ana buƙatar fiye da dala miliyan ɗaya domin sayan allurar rigakafin sankarau da za a yi wa kimamin mutane miliyan 22 a jihohin Najeriya guda biyar da suke fama da bulla annobar cutar nau'in ca. To za mu ci gaba da duba wannan matsala. ana rawa. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munir Mustapha kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh wanda kuma ya yi nazari mai zurfi har na tsawon shekaru biyar akan sankarau. inda ya fara yi mana bayanin hanyoyin rigakafin kamuwa da sankaran. To, eh, Dr. Mustapha a makon jiya to eh, ka ce da an gani to misali a ce kamar irin gida ka san yadda yanayinmu yake wani lokaci za ka ga ɗaki ɗaya an cinkushe mutane ba isasshen iska to misali a ce kamar yara a ce su goma suna kwana ɗaki ko biyar ɗaya daga cikinsu ya kamu me ya kamata iyaye su yi wani mataki ya kamata su ɗauka na ganin sun kare sauran yaran ko kuma sauran mutanen da ke wato matakin farko shine shi wannan da ya kamu a garzaya a nema masa magani saboda cuta ce wacce ba zai yiwu alamun cutar nan ta shiga a ce wai a bari sai gobe da safe ko sai an jima ba saboda a ɗan wannan lokacin cuta ce da take shiga kwakwalwa in ta shiga kwakwalwa kuma tana iya yin mummunar illa ko ta janyo ga asarar rai ko kuma wata nakasa ga yaro kafin a nemi rafi to idan aka nema ma wannan su ma ya kamata waɗannan wanda suke duk wanda yake zaune yake da kusanci da mara lafiya na farko a kai jami'in lafiya ya duba shi ya tabbatar ba alamar shiga wannan ciwon a jikinsa sannan duk inda wannan aka tabbatar cewa cutar sankarau sai aka yi gwaji da likita ana ba akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ga su waɗanda suke na kusa da wannan mara lafiyar da ma wannan unguwar ko wannan ƙauyen ko wannan alƙaryar baki ɗaya akwai dubbannan allurar rigakafi da ma'aikatar lafiya wanda a yanzu suna nan sun mai da kai abin da suke kenan duk inda aka ga mutum ɗaya da cutar to duk wanda yake kusa da shi za a yi masa allurar rigakafi don ta kara yaduwar wannan da shigar wannan ciwon ga saura. To kayan magana allurar rigakafi. Kafin ma a ce wani ya kamu da da sankarau dinnan tun da galibi lokacin zafi aka fi ganin wannan cuta ko kuma bulla annobar ta to yaushe ya kamata a yi alluran rigakafin ko ga yara ko ga manya ko ko sai an bari wani ya kamu da cutar to ita allurar sankarau kala biyu ce akwai allurar da ake ta wacce da na bayani a baya wacce aka ta akwai wacce ake yi a cikin allurai da aka saba yi na yau da kullum da ake wa yara eh, eh. sannan bayan haka kuma idan aka wanda ana zai rage karfin koda ta zo zai rage karfin barkewa annoba wanda shi ne sa a shekarun nan ba a samun manyan annoba kamar da sannan kuma idan koda an zo an samu wani sabon nau'in ya fito ma'aikatan lafiya suna yin gwaji ne idan suka yi gwaji sai su gwada su ga wannan annobar da aka samu ta bana wace iri ke wani irin launi ne sai su yi wa hukumar lafiya bayani sai ta kawo allurar rigakafi da suka dace da wannan wacce ta shigo kama a wannan zamanin. Eh. Kin ga wato akwai allurar rigakafi da ake yi ta yau da kullum akwai kuma wacce ake yi idan annoba ta barki kuma kowace da matsayinta da muhimmancinta. ita wacce ake yi ta yau da kullum tana dakushe karfin annoba tana tana dakushe karfin annoba da kuma tana hana yawan yaduwar a cutar ta sankara wacce kuma ake idan har annoba Allah ya sa ta faru idan ana tana fara ta kamar yanzu duk karamar hukumar da aka tabbatar akwai mai cutar nan guda ɗaya to ma'aikatan lafiya za su je kusan gaba ɗaya ƙauyukan da su. da wannan abin ya shafe su koma gaba ɗaya ƙaramin hukumar za a yi masu allurar rigakafi. To ka yi bayani a kan cewa da zara an ga yaro ko kuma wani yana da waɗannan alamu kada a yi wata wata a yi maza maza a garzaya da shi asibiti domin a tabbatar koma mai wani irin ciwo ne ko da sankaran ne sai a yi magani. To wani mataki ma ya kamata galibi mutane jama'a su ɗauka na maganin kariya ba ma sai an kai ga hakan ba wato matakin farko gaskiya shine na kamar bayanin da muka yi na farko shi ne ya zama cewa duk wani yaro duk akan akwai allurar rigakafi da ake na watanni da na shekaru da duk wanda dai ya kamata a ce an yi an yi wanda zai kara garkuwar jikin yaro ya kara masa karfin lafiya da karfi ya hana irin waɗannan cututtukan sauran shiga jikinsa na biyu sai kula da muhalli da rage ragowar cunkoso irin wannan lokaci a kullum ma ba a son cinkoso ya yawa saboda yana kara saurin yaduwar cuta amma kamar yanzu da cutar sankarau ta zo lokaci ne da ya kamata kuma a kara kula idan duk inda yara suke kwana ya zama akwai wadatacce iska idan da hali kuma ya zama an yara suna kwana wajen kwanansu babu cinkoso dai da ya wuce misali to su kuma hukumomi fa tunda uh, kaga kamar irin waɗannan kasashe an riga an ci gaba ana da uh, kayan aiki fiye da yadda ya kamata ana da na'urori ana dai da abubuwa waɗanda irin ƙasashen mu har yanzu muna da matsala ta wannan fannin me eh, kake ganin ya kamata hukumomi su ɗauka su yi yawa na farko dai ma'aikatan lafiya shine sau da yawa irin waɗannan annoba idan ta faru ta shiga al'umma karamin ma'aikaci wanda yake wani lungu ko ƙauye ko karamin asibiti shi yake fara ganin ta ga lallai a yi kira ga ma'aikata cewa an san ga alamar ko da mutum ɗaya ne su yi sauri su garzaya su gaya wa manyan hukumomi inda manyan kwararru suke na likitoci da kayan aiki da allurai don yi shiri ba wai sai sun bari daga ɗaya abu ya zama biyu ya zama goma ba bangaren ma'aikatan lafiya kenan su kuma hukumomi dama haƙƙi ne a kansu a kan sa ido da asibitocin zama sun su ma'aikatan lafiya an ba su kamar horarwa ta sosai yadda za su gane waɗannan cututtuka an ba su kayan aiki da za su yi gwaje-gwaje an wayar da kan al'umma kan matsala irin ta cinkoso in kuma da duk wani abu dai da gwamnati ya kamata ta yi da za a sauwake wa mutane hali na cinkoso da da yawa mutane suke ciki a gidajensu. To kullum akan ce wai idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraron mu? Babban dai bayani shi ne gaskiya a kula. Na farko tana cutar nan na farawa da zazzabi, amma a ɗan ƙanƙanin lokaci tana iya juyewa ya zama ta yi nisa su kuma zuwa asibitin na akan kari a bai wannan cuta ta sankarau ita ce babban magani. Idan saboda bambancin awa ɗaya awa biyu awa uku to zai iya zama zai iya janyo wa yaro mummunan na kasa ko kuma ya zama sanadiyar da ya zama ajalinsa lafiya zai zama ajali saboda haka ana son gaggauta neman lafiya da gaggauta zuwa asibitin da ya dace babban asibiti mafi tunda ba cuta ce gaskiya karama ba da abin ciwon da zai iya shiga kwakwalwa kai tsaye ba ciwo ne da ake wasa da shi ba. ko Allah ya sauwaƙe. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. To madalla hajiya zan Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai kewar suna ga Rabi Zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci, aiki na likitoci. Haka ne. To da yake muna da ɗan sauran lokaci, Dr. Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayanku da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum in kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke fama da eh, su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da za ka yi din kenan musamman tsafta kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa kan harshen to ya danganta da abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka. to Allah ya sauwaƙe. amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a hannun yanzu ko a madadin dr lada jummai ali daga nan birnin washington dc na ke fatar a wani lafiya To a gaida Jummai Ali da tawagata kafin mu karkare ga takaitattun labarai. an umarci ɗaliban ƙasar sudan ta kudu da aka tura karatu babban cibiyar nazarin harkokin kimiyya da kere-kere da ke zimbabwe da su tattara nasu yana su san inda dare ya musu domin ko gwamnatin ƙasarsu ta kasa biyan kuɗin makaranta ɗaliban su 29 hukumar makarantar ta umarce su da su bar makarantar tun satin da ta shige domin gwamnatin ƙasarsu ta gaza biyan dubban dalolin makaranta da na kwana har na tsawon zangon karatu sau uku a cikin wasikar da makarantar ta rubuta wanda murya amurka ta samu daman ganin abin da aka rubuta suke makarantar ta ce tana bin ɗaliban dalar amurka 241,894 a daren jiya alhamis ne sojojin amurka suka yi ruwan bamamai masu linzami ga kasar siriya domin ramuwa harin da mai makami mai guba da sojojin siriya suka kai ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar al-assad wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan 100 wannan shine harin farko kai tsaye da amurka ta kai ga sojojin gwamnatin syria jerin makamai masu linzami kira amurka su ne aka amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan amurka da ke tekun baharum ana kyauta zaton waɗannan makaman su sauka daidai inda aka auna su a kudancin akan sansanin sojan na syria shugaban amurka donald trump ya karbi bakuncin shugaban kasar china xi jinping a jiya alhamis ya faɗa cikin raha cewa bai samu wani abu da bai samu komai ba daga bakon nasa sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna a wurin hutawar shugaba donald trump da ke malago a gabar tekun florida sun kara danƙon zumuncin da ke tsakanin su kamar da shugaba trump ya faɗa wani lokaci can baya za mu kulle kyakkyawan dangantaka tsakaninmu ya ce kuma ina fatan hakan ya ci gaba a yayin ganawar shugabannin shugaba zin na china bai ce ofan ba salin da manema labarai tare da su a wurin cin abinci a malago suka tambaye shi shi ma mai masaukin nasa ya ƙi amsa tambayar da 'yan jarida suka yi masa game da syria ko kuma koriya ta arewa to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke fifita ci gaba da mata ke samu a fannoni daban-daban na rayuwa kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga yaya agwarai domin auren ɗanta suleiman baiko da febo linda wasa da za a ɗaura gobe asabar a majami'ar ekwa das da karfe goma na safe allah sa an yi dace ya ba da zaman lafiya za ku iya sauraron wannan shirin baki daya da kuma sauran rahotanni da muka kawo a shirin namu a shafinmu na intanet kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyi kan shirye-shiryenmu ko abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da kuma injiniya mu malam john alheri ke muku fata alheri.